I must say here that unfortunately I don't have good news for those who feel that we should shift the deadline. My apologies. The reason is because for us 90 days is enough for anybody who has money or the old currency to deposit it the money in the banks. Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele kenan yana jaddada cewa babu gudu ba ja da baya a game da wa'adin ranar 31 ga watan Janairun shekarar 2023 na daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira domin a fara amfani da sabbin takardun kuɗin da aka sauya fasalin su gadan-gadan. Bankin CBN ta bakin Emefiele ya bayyana hakan ne a yayin wani taron manema labarai da ya gudana a headquarter bankin da ke birnin tarayya Abuja don sanar da 'yan ƙasa matsayar da kwamitin manufofin kuɗin ƙasar wato MPC ya cimma bayan taron sa na yini biyu da aka karkare a yau talata 24 ga watan Janairun da muke ciki. Malam Haruna Bala Mustapha shine daraktar sashen lura da sha'anin sanya ido a ayyukan bankuna na CBN kuma ya bayyana cewa hakikanin gaskiya muna samun korafe-korafen cewa kudaden ba su yadu yadda ya kamata ta ba abin da ya haifar da fargaba a zukatan jama'a amma babban bankin Najeriya ta yi la'akari da wannan matsalan da ake da shi shi yasa yau wurin sati ɗaya kenan da wasu 'yan kwanaki duk jami'o'in mu mun yaɗu ta ko'ina don mu duba mu ga yadda bankuna suke tafiyar da wannan harkar fito da wannan kuɗaɗen ta wannan na'urar mashin da ake kira ATM da kuma mun fito da wani sabon tsari na yadda za mu shiga karkara saboda haka mun fito da wani tsari da idan kana da tsohon kuɗin za ka zo akwai irin agent agent nan za ka kawo dubu goma ga tsohon kuɗi sai su baka sabo kuma bugu da ƙari muna nan dai muna canza rabon bankunan su ma su tashi su ƙara himma dan kuɗin ya yaɗu. abin da dai zan gaya ma ɗan Najeriya shine a yi hakuri da wannan tafiyar da ake ciki a tsari ne da aka fito da shi wanda zai amfani kowa da kowa kuma Allah ya so da nan da yan kwanaki kafin ainihin ƙarshen wa'adin za a ci magace insha Allah a wani bangare kuma mamba a kwamitin manufofin kuɗi da tattalin arziki na babban bankin CBN Malam Aliyu Rafin Daɗi Sanusi ya yi ƙarin bayani akan abubuwan da suka cimma a yayin taron nasu wato wannan abin da muke yi kowane lokaci ne bayan wata biyu mun lura cewa ƙididdigun da ita hukumar da ke tattara bayanin ƙasa nbs ta nuna ya nuna cewa shi hauhawar farashin nan ya rage hawa ba yana ta hawa ba kamar yadda ke tafiya 'yan watannin da suka wuce kuma mun duba mun ga cewa dalilin da ya sa ya fara raguwa hauhawar farashin saboda wannan daga su kuɗin ruwa da muke yi kenan to da kwamiti ya duba yanzu shine tunda dai rage wannan na wata ɗaya ne ba garanti cewa zai ci gaba gaba da sauka idan muka tsaida daga wannan farashin babu tabbas cewa zai ci gaba da abin da shi gwamna yake magana kenan a saboda haka muka ce to mu ci gaba da daga wannan kudin ruwan har mu ga abin da zai yi nan da wata biyu kuma eh, shi wannan kokarin rage hawan farashi shi zai taimaka ma shi talaka ne because hawan farashi yana rage talaka ƙarfin tattalin arzikin shi shi kan shi so dole ne a yi kokari a ga cewa an rage wannan hahon farashi tun bayan sanar da wannan mataki na janye tsaffin takardun kuɗi babban bankin ya ce ya sanya matakai daban-daban a dukkan sassan kasar don cimma aikin aiwatarwa halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya